sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 16 ga watan Disamba. yayin da aka kammala babban taron amurka da shugabannin kasashen afirka abokin aikinmu ya leƙa wurin taron inda shugaba muhammadu buhari na najeriya zai yi wani jawabi na musamman na bayan taron inda zai mayar da hankali kan makomar demokradiyya a najeriya wannan taro na tattaunawa da shugaban najeriya zai ta'allaka ne kan irin nasarori da shugaba buhari ya samu a zamanin mulkinsa cikin kusan shekaru takwas ya kwashe yana shugabantar kasar kuma taron zai duba irin tasirin dokokin zaɓe da aka samar a wannan shekara da yadda za su saita zaben 2023 da sauran kalubale da ka iya kunno kai yayin wannan zaɓe. Sannan za a ji cewa gwamnatin mulkin soja ta Burkina Faso ta sanar da janye jakadanta daga Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a Burkina Faso sakamakon ikirarin da shugaban Ghana ya yi a babban taron Amurka da kasashen Afirka a Washington. na cewa burkina faso ta ɗauko hayar sojojin rasha don yaƙi da ta'addanci a kudancin burkina faso kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da rahoto na musamman muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga ibrahim ka almasi garba da labaran duniya kasar china za ta kashe dala biliyan 143 don yin fito na fito da matakin da amurka ta ɗauka na hana ta samun magamin fasahar zamani na semiconductor za a yi amfani da kuɗin ne wajen samar da sassauci ga kamfanonin china da ke ƙirƙiro manhajar chip don su iya ƙirƙirowa da kuma haɓaka fasahar semiconductor ɗin wannan na ɗaya daga cikin matakai uku da china ke ɗaukawa a cewar masu lura da al'amura don kare kamfanoni masu sha'ani da fasahar semiconductor waɗanda ke haɓaka wagegen ɓangaren lataronin china wata gocewar laka da ta auku da asibahin yau dinnan juma'a a kasar malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane a akalla goma sha takwas ciki har da yara a cewar jami'ai hukumomi sun ce mutane akalla goma sha bakwai sun kuma ɓace a wannan shiya ta 'yan kama wuri zauna wadda ke daura da wata gona a jihar selango mai iyaka da kwale lumpur babban birnin kasar mutane goma ciki har da yara biyar 'yan shekaru uku zuwa goma sha biyar sun mutu sanadiyar wata gobara da ta barke da asibahin yau dinnan juma'a a wani gini mai dauke da iyalai a volkswagen wanda ke daura da birnin lyon na kasar faransa a cewar ministan harkokin cikin gida na faransa gerald damanin mr damanin ya ce zuwa yanzu dai ba a san musabbabin tashin gobarar ba rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a fadin kasar ukraine a yau dinnan juma'a inda ta auna bangaren makamashin kasar a ci gaba da ɗaukar wannan mataki da take yi wanda tuni ya haifar da rashin wuta da rashin sukunin ɗumama wuri a sassan ƙasar da dama. Ibrahim Ka'almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da aka kammala babban taron amurka da shugabannin kasashen afirka a cikin abubuwa na gefen taron a yau shugaban najeriya muhammadu buhari zai yi wani muhimmin jawabi da amsa tambayoyi kan abubuwan da suka shafi kasar da kuma manufofin gwamnatinsa abokin aikinmu mahmud lalo na wajen taron a don haka na tambaye shi karin bayani akan wannan jawabi da shugaba buhari zai yi sai ya ce to zara da farko kamar yadda kika faɗa a shimfiɗaki um, wannan taro na tattaunawa da shugaban najeriya zai ta'allaka ne kan irin nasarori da shugaba buhari ya samu a zamanin mulkinsa cikin kusan shekaru takwas da ya kwashe yana shugabantar kasar kuma taron zai duba irin tasirin dokokin zaɓe da aka samar a wannan shekara da yadda za su saita zaben 2023 da sauran kalubale da ka iya kunno kai yayin wannan zaɓe shi dai wannan taro cibiyar wanzar da zaman lafiya ta amurka wato usip ce ta shirya shi domin a haska fitila kan najeriya musamman kan tsarin demokuraɗiyya sannan uwa uba shi zaben na 2023 da ke tafe da irin matsaloli da ka iya haifar da tarnaki kafin zaben lokacin zaben kuma bayan zaben. Taya wannan jawabi na shugaba Buhari zai taimaka wajen sa duniya ta fahimci matsalar da Najeriya take ciki musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki? To lalle kamar da na faɗa a baya wannan tattaunawa wani dandali ne da ba wai kawai za a bar shi shugaban na Najeriya ya zo ya faɗi abin da yake so bane. A'a akwai dama da za a ba mutane da ke halartar wannan taro su yi tambaya ciki su da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da ke zargin jami'an tsaron najeriya da tauye haƙoƙin fararen hula idan masu sauraro ba su manta ba a kwanan nan nema wato rahoto da kamfanin dillancin labarai na reuters ya wallafa ya zargi jami'an na najeriya da kashe yara a yakin da ƙasa ke yi da mayakan boko haram a can arewa maso gabashin najeriya kenan batun da har ma'aikatar harkokin wajen wato ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce a yi bincike a kai saboda haka babu mamaki idan muka ji an bujiro da ire-iren waɗannan batutuwa a wannan zama shin kana ganin wannan jawabi da shugaba buhari zai yi zai sa amurka ta ƙara sanin halin da najeriya take ciki wadda ƙasa ce da ta dogara da man da take samarwa To wannan tambaya taki tana da mahimmanci domin tattaunawar da za a yi da Buhari tamkar wato za a iya cewa jin waka ne daga bakin mai ita domin abubuwan da za a bujiro da su kama daga bangaren shi buhari da sauran jama'a da za su yi tambaya a wannan taro za su zama kamar ma'auni ne wajen fahimtar matsalolin da Najeriya ke fuskanta kamar na tsaro da bin tsarin demokuraɗiyya da yaƙi da labaran boge musamman a kafafen sada zumunta waɗanda wato waɗannan batutuwa su cibe ta usip da sauran ƙungiyoyin da ke kare tsarin demokuraɗiyya na ciki da wajen amurka za su yi amfani da su wajen ganin yadda za a tallafa wa najeriya da gudanar da zaben 2023 salin alin kada manta masu fashin baki dai na yawan faɗi cewa shi zaɓen najeriya yana da matukar mahimmanci ga nahiyar baki ɗaya ba ma ita najeriya kanta ba shin kana ganin wannan jawabi na buhari zai zama wata dama ga 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da su ƙalubalance shi kan zargin da ake wa bangaren tsaron ƙasar na take haƙƙin ɗan adam a ƙoƙarin tabbatar da tsaro to lallai kamar da na faɗa a baya wannan tattaunawa wani dandali ne da ba wai kawai za a bar shi shugaban najeriya ya zo ya faɗi abin da yake so ba ne a'a akwai dama da za a ba mutane da ke halartar wannan taro su yi tambaya cikin su har da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da ke zargin jami'an tsaron najeriya da tauye haƙoƙin fararen hula idan masu sauraro ba su manta ba a kwanan nan nema wato rahoto da kamfanin dalancin labarai na reuters ya wallafa ya zargi jami'an na najeriya da kashe yara a yakin da ƙasa ke yi da mayakan boko haram a can arewa maso gabashin najeriya kenan batun da har ma'aikatar harkokin wajen wato ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce a yi bincike a kai saboda haka babu mamaki idan muka ji an bujiro da ire-iren waɗannan batutuwa a wannan zama. Abokin aikinmu Mahmud Lalo kenan a tattaunawar da ne da shi kan shirin jawabin shugaba Muhammadu Buhari a nan birnin Washington DC. Gwamnatin soja ta Burkina Faso ta sanar da janye jakadanta daga Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana na Burkina Faso sakamakon ikirarin da shugaban kasar Ghana Nana Akufa Ada ya yi a babban taron Amurka da kasashen nahiyar Afirka a Washington DC na cewa burkina faso ta ɗauko hayar sojojin rasha wato wagna domin yaƙi da ta'addanci a kudancin burkina faso abinda yake barazana ga tsaron ghana musamman yayin da ƙasar ghana ta yi allah wadai da mamayar da rasha take yi a ukraine wakilinmu hamza adam ya duba wannan batu kuma ga rahoton da ya haɗa mana burkina faso has now entered into an arrangement uh, to go along with mali in employing the Wagner forces there. wannan ne tsokacin da shugaban kasan ghana na ado danko akufo ado ya gabatar a gefen taron amurka da wasu kasashen nahiyar afirka a birnin washington a inda yake cewa today russian mercenaries a yau an dirka dakarun haya na kasar rasha a iyakokinmu ta arewa burkina faso ta kulle yarjejeniya da dakarun haya na wagna da ita tare da mali ina da imanin cewa an baiwa dakarun mahakar ma'adanai da ke kudancin burkina faso a matsayin ladan aiki dirka dakarun a kudancin burkina faso mai makotaka da ghana abin damuwa ne ne sosai musamman a wannan lokacin da muka yi Allah wadai da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Condemning invasion by Russia. Lokacin da shugaba na Ado Danko kufa addo ya dinnan ya janyo tsami tsakanin kasashe biyun a inda gwamnatin soji na Burkina Faso ta janye jakadan ta a Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a kasar. Sai dai na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana, Adib Sani, a inda na yi masa tambaya ko shin wannan al'amari kasancewa yana da nasaba da soji da ma yaki da ta'addanci ko shin zai iya haifar da zaman da tsakanin kasashe bin ta fannin tsaro a inda yake cewa shugaban ya fadi nan dai ya affect diplomatic relations already sun recall ambassador burkina da ke nan kuma sun samu ambassador mu da ke eh, burkina faso ya ba ta da ke tsakanin mu da burkina faso already muna cooperate at different levels muna share intelligence to abin da ya yi ga ya ba ta yaddan da suke da shi a cikin mu kuma ya ya affect diplomatic relations in ghana Ghana Rasha. To ko me ya kamata da gwamnatin Ghana ta yi domin maido da karfin halaka da ita tare da makociyarta Burkina Faso Excellency Musa Sharif na layya tsohon jakadan Ghana a kasar Gini. Kowa dai yana cin gashin kanshi ne kowa is a sovereign state kuma kowa da hanya ya bi wanda yake so a wurin sha'ani na harkar duniya wani duniya wani na bi ya mara Russia baya wani ya mara da baya to amma tunda abu ya riga zama haka tunda ya kamata kana gani tunda har ya sa a ita kasar burkina ta shanye jakadin da take gana to maza ya kamata a fidda tawaga minista masu harka da kasashen waje in so a je a zauna da shugabannin da ke can da su a gwada musu da manufan abin da yake a su a samu a daidaita domin rigima tsakanin ka da makwabci da gaskiya ba daɗi. sai dai ko na tuntubi honorable hamza amadu shugaban majalisar tsaron bako wato yanki mai iyaka da kudancin burkina faso a inda na yi masa tambaya ko shin suna da wannan labarin a inda ya kada baki yana mai cewa kwarai kuwa amma su kuma suna ɗaukan nasu matakai domin hana yunkurin shigar 'yan ta'adda a ghana muddan an koro su daga burkina faso. mun doki wannan mataki kan da za mu iya mu protect wannan abubuwa from insurgents and su shigo muna burkina wasu al'umman kasan ko suna bukatan da a hanzarta daukan mataki Sunan abdul muhammin taba ganin ta'addanci ba yan burkina ga muna shay boda kai yanzu kuma da an takura ma yan su wannan yan ta'addan mu da su kuma na shay boda su samu su shigo muna da cikin gari don mu gaskiya mu ba mu taba ganin ta'addanci ba isa don Allah ya hankuri a doki mataki kai salamu alaikum hamza adam muryar amurka kuma si ghana a gaida hamza Adam kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. ga rahoto na musamman. shugaban kasar jamhuriyar kamarun mustabiya ya ziyarci kasar amurka kasancewan gwamnatin kasar ta amurka ta umarci duk shugabannin nahiyar afirka da su halarci taron da za a gudanar tsakanin amurkan da kuma kasashen afirka wani ne sa shugaba biya wanda ya kwashe sama da shekaru 40 a kan kalagar mulkin kasar jamhuriyar kamaru ya jira a wannan taron domin ganin yadda za a yi a cimma buri wajen canja akalin tafiyar da ita amurka take yi da kasashen nahiyar afirka ta bangaren diplomasiya tattalin arziki da kuma bangarori daban-daban wanda ne sa na hira da waɗansu masu fada aji a ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ta bangaren 'yan siyasa da kuma shugabannin ƙungiyoyin al'umma da waɗansu waɗanda suke sanya idanu akan harkokin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ko ya suke ganin wannan ziyarar aiki da shugaba fulbiya ya kai wata irin nasaba da a samu ga irin tattaunawar da muka yi da su da mamaki ƙasa kamar amerika wanda take gadara tana mai buga kirji akan cewa ita ba ta wani harka ko wani hurɗa da wata ƙasa wanda ba ta demokrasiya ta yadda ta kasancewa kamar ƙasan kamaru da bolbi yake nan a mulki shekara tsawon shekaru arba'in ce shi ma sun gayyace shi a cikin kasashe masu amfani da demokrasiya kaga dole a yi bincike akan wani al'amarin a gani domin babu wani bayani sai da an yi bincike an gani yadda ka faɗan ɗin dai babu laifi na ji a um, maganan ka na ji tambayan ka ma zan yi bincike a kai eh, amma siya kafin so mi kam kasancewa wato eh, shi yakin ukraine nan wato rasha ta juya al'amarin duniya din gaba daya wato Amerika ma suna neman gindin zama a afirka za su yi amfani da duk irin abin da za su yi duk irin makaman da suke da shi na amfani da cewa kasashen afirka su kasance suna hulɗa da su wato yanzu su ma dai suna so su american da yake sun riga sun mallaki bangaren europe eh to suka ga kuma cewa europe ɗin ita kanta ma a gindin afirka take rayuwa rasha kuma yanzu ta zo tana shiga afirka ne da karfi da yaji to dole ne amurka ita ma ta daga kai ta nemi abin da take so ta san matsayin ta ita ma a kasan afirka eh, zamanin karya ya wuce zamanin kuma rashin cika alkawari ya wuce yanzu tafiyan da ake tafiyan cika alkawari ne da kuma tafiyan da in mutum ya isa ne ko kuma ya da shi eh, yanzu da masu shi ake aiki kamar a dama da masu shi ake aiki amma karya ne yau an ta wudarin kasashen afirka dewa da karya to ne kaga allah ya turo masu cika alkawari eh, suka zo yanzu suna cika alkawari to kaga mala awal yanzu dole ne da hausa suka ce wai idan kiɗa ya canja dole rawa ma ya canja to idan suna da kuɗin za mu gani eh, ka san yanzu hausa suka ce idan mafaɗiwa ba ne majibawa ba ne wato shine misali abin da nake son faɗa cewa yanzu eh, idan za su ba da kudin idan za su kawo taimako idan za su ba da gudunmawa duka muna jira kuma a kankanin lokaci ake bukata idan ba za su cika ba ba za a saurari su ba sha saurari masu cika alkawari mm, yadda masu cika alkawari ake magana ba lawal da kuma masu faɗan gaskiya ba masu karya ba eh, ka san dan nan dura karya aka riƙa ana nuna cewa ana da karfi na burga ana burga kawai eh, yanzu kaga kuma ba burga yanzu e in ka iya rawa ne ka fito ka taso ka taka rawa eh, to allah sa da malawal allah sa su ma shugaban amurka su gane allah sa da yake sun kirkiro wannan taron allah sa kuma su cika alkawari eh, in ba su cika alkawari kan bayi da su domin mun yi hankali mun yi hankali malaman in dama kunnen mu na toshe ne mun wanke kunne yanzu muna ji da kyau eh, idan ma da ba mu da hankali ne yanzu an sa karya ya sa mun yi hankali kuma mun waye gama sun ga cewa sha'ani ya dagule sun ga china suna shigowa afirka sun ga rasha na shigowa afirka irin wannan taron ba na farko ba ne bara obama ne ya soma yau zai zaman shekara takwas kenan ya soma wannan inda biden ya dauka biden ya bai kula da shi ba to yanzu abu na nema ya kubuce musu sun ga rasha na shigowa shine suka yaudare mu don yaudara zan ce ma cewa wannan kungiyan an hada na biyu kuma don na biden na farko ne wannan na biyu a taru ai kaga wanda suke bin bayan rasha ai ba kira su ba kamar mali burkina da gine ai ba kira su ba an kira waɗanda ba su samu matsala ba wanda su ba wuya sun kubuce sun koma hannun rasha shi sa gaga suka kira mu don su yaudare mu cewa ai a kungiyar majalisar ɗinkin duniya ma za a ba afirka kujera ɗaya kali na farko na biyu kuma suka yi maganin cewa game da yaƙin ukraine nan ya sa cewa hankalin mutane ya tashi akwai rashin jituwa kuɗi baya fita ta daɗi ba a shiga ta daɗi abinci ma shi ma kansa ma ba a samu duk wannan za a tattauna kuma an tattauna suka ce za su duba su gani me yake gudanawa duk wannan maganganun nan don kasashen da suka sauraka su dafa wa rasha baya ne su komo shi sa daga baya sun yi burici cewa za su ci gaba da taimako za su ci gaba da taimaka afirka duk waɗansu masu ƙananan eh, matsala za su taimaka amma a kafa demokrasiya suna bukata a kafa demokrasiya don ba demokrasiya shani bai zai ci gaba ba amma duk ƙarfin wannan a kare cana ta shiga kan rashi eh, eh, ta shigo shine ainihin ma wannan muhimmin taron wannan taro da kasashenmu na afirka suka je a amerika wannan taro mu a wurin mu taron tsintsiya ne babu shara musamman ma a ce kasan kamaru wanda shugaba mai cikakken iko ya kwashe akalla shekara arba'in yana mulki wanda wannan taro musamman kamar kasan kamaru da sauran kasashen nahiyar mu afirka a zahiri mu ba mu ga wani alfanu da yake kawowa ba tamkar taron shan shayi ne ya ka a yi taron kawai a watse ba mu cika ganin wani alfanu kai tsaye ba wanda wa'annan manyan kasashe na duniya suke ma mu a zahiri kuma koda sun yi wani abu to za ga tamkar bashi ne da ruwa suke ba al'umma tunda yanzu ka duba misali kamar najeriya da ake giyon afirka a taron kungiyar ba da lamani na duniya ma'ana international maritime fund kaga har sun tsara jirgin shugaban kasa a can akan bashin da suke bin najeriya ta kasa biya idan ka duba duk karken kasashen namun wannan haka za ka ga yana kasancewa ko da sun je yawanci bashi ne ake cusa musu kuma ba su sukan da shugabannin ba za su iya biya ba kuma bashin an ɗauko shi a zahiri za a gaba wai yana amfanan al'umman kasa ne ba yawanci a'a gwamnati ne daga makararrabanta sukan amfana da wannan bashin to fatanmu dai allah ya sa wannan da aka je Allah ya sa ya canja da irin wanda ake yi a baya. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. masaya kwallon kafa ƙasar jamhuriyar kamaru sun soma tsokaci kan yadda ake samun matsaloli a club din inda bisu lions kasancewar irin matsalolin da aka samu a can ƙasar qatar yanzu dai ana neman a gyara wannan matsalolin domin ana don fara tafiya cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za buga ƙasar ivory coast ko cote d'ivoire a shekarar uku nan wannan ne yasa na hira da ɗaya daga cikin matasa kuma kocin kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar kamaru ga yadda hirar ta mu ta kaya to abin da zan yi faɗa dai shine wato abin da ya faru ya faru a qatar yanzu gyara za ne mai wansu nan saboda akwai yara ma matasa wanda kaga wa'annan da yawa ma akwai wa'anda aka bari aka kai wani su tsofaffi ma gashi nan dai suna wato ba su yi yadda aka so ba saboda aka yanzu eh, shi president eh, eh, fika food sabon eh, san tsarin da za a yi saboda da matasan nan da su za a yi amfani yanzu a shirya a daidai tarihin da za a tafi wasan abin na Cote d'Ivoire. To ya kace ganin ah, shi mai kama a mai gidan kasar kamaru onana wanda yake asince shi a wasa na biyu ba a gan shi ba eh. kuma ana ganin kama akwai matsala tsakaninsa da moci da kuma shi shugaban hukuma to har ila yau dai tun dawowansu nan ba ce koma kai ba ko shi bai faɗi maga abin da ya faru ba shi ma onana inda bai faɗi da abin da ya faru ba amma shi koci ya ce ya nuna mishi cewa irin wasan da yake yake fitowa daga ragan shi ya fito har kusan tsakiya yana wasa shine baya so shi ya ce shi yanayin wasan shi kenan to ya yi fishi a yanda dai mu muka ji ya yi fishi ya abin nan amma baka ji an ce kamar akwai wani maganar cin hanci da karbar rashawa a cikin kulob din kasar kamar ba a kai babu cin hanci da rashawa wanda dai suka dace a tafi da su su aka dace a tafi da su amma babu wani cin hanci da rashawa saboda shi wannan shi president din samuel eto shi baya cikin wayannan yanayin cin hancin nan shi bai yarda da wannan ba shi sa kafin yan wasa su tafi kowa an bashi kudin shi hmm. eh. to ya kake ganin yan wasan da suke kasashen ketare musamman kamar kasashen turai eh. waɗanda har yanzu aka rabu da su suka zama yan wancan kasashen kuma su ne suke a tsolewa kamaru ko suke saka kamaru ya tsari da eh yawanci zaka ga cewa iyayensu su suke zuwa su zo su su ce ga 'ya'yansu fa da suka haifa a can kuma gwanaye ne a kwallo gwamma a kira su su zo su buga da kasan iyayensu maza to shi ji ana so ana tambayan su eh, cin hanci da rashawa kai ta wannan bangare eh, eh, ta wannan bangare aka samu matsala su kuma iyayen shi su ce ma iyayen ko kuma shi ku kuna da izinin ku dauki matakin ku kasan da kuka ga za ku iya bugawa shi ku amma ya zo ya zo kamaru ya yi gashi nan ya ce gashi ga yayansu da za su buga kasan iyayensu amma sha dinga tambayan su da yake daga turai suke a dinga tambayan su cin hanci da rashawa to abin da ya kawo matsala kenan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kasar china za ta kashe dala biliyan 143 don yin fito na fito da matakin da amurka ta ɗauka na hana ta samun magamin fasahar zamani na semiconductor za a yi amfani da kuɗin ne wajen samar da sassauci ga kamfanonin china da ke ƙirƙiro manhajar chip don su iya ƙirƙirowa da kuma haɓaka fasahar semiconductor ɗin wannan na ɗaya daga cikin matakai uku da china ke ɗaukawa a cewar masu lura da al'amura don kare kamfanoni masu sha'ani da fasahar semiconductor waɗanda ke haɓaka wagegen ɓangaren lataronin china wata gocewar laka da ta auku da asibahin yau dinnan jama'a a ƙasar malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla goma sha takwas ciki har da yara a cewar jami'ai hukumomi sun ce mutane a ƙalla goma sha bakwai sun kuma ɓace a wannan shiya ta 'yan kama wuri zauna wadda ke daura da wata gona a jihar Selango mai iyaka da Kuala Lumpur babban birnin kasar. Mutane goma ciki har da yara biyar 'yan shekaru uku zuwa goma sha biyar sun mutu sanadiyar wata gobara da ta barke da asibahin yau dinnan Juma'a a wani gini mai dauke da iyalai a Volkswagen wanda ke daura da birnin Lyon na kasar Faransa a cewar ministan harkokin cikin gida na Faransa Gerald Damanin. mr dabanin ya ce zuwa yanzu dai ba a san musabbabin tashin gobarar ba rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a fadin kasar ukraine a yau dinnan juma'a inda ta auna bangaren makamashin kasar a ci gaba da daukar wannan mataki da take yi wanda tuni ya haifar da rashin wuta da rashin sukunin dumama wuri a sassan kasar da dama To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni wato Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.